sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan lokaci yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance shirinmu na karshe a yau biyu ga watan Satumba shekara ta 2022. bayan labaran duniya za mu nufi kaduna birnin gwamna a najeriya inda aka wuni taron kungiyoyin arewa da nufin neman yadda za a shawo kan matsaloli da suka addabi yankin muna kuma da rahoto kan mara tsuntsaye da taɓilla a jamhuriyar nijar da kuma matsalar karancin abinci da al'ummar karamar hukumar boso ke fuskanta sai kuma bayani kan batun kashe iyayensa da wani matashi ya yi a jihar jigawa kamar kowace ranar juma'a muhammad awal garba zai gabatar da labarin wasanni amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci da yammacin yau juma'a inda ya kashe akalla mutane goma sha takwas ciki har da wani fitaccen malamin addini mai biyayya ga kungiyar taliban mai mulki jami'an 'yan sanda sun ce fitaccen malamin nan da aka kashe mujibur rahman ansari yana jagorantar sallar la'asar ne a masallacinsa na guzarga da ke birnin hirat mai iyaka da iran lokacin da bam din ya tashi akalla masu ibada 24 ne suka samu raunuka a harin kuma ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu kamar yadda 'yan sandan yankin da shaidu suka bayyana zabihullah mujahid babban mai magana da yawun kungiyar taliban ya yitar da mummunan harin da aka kai wa ansari ya kuma sha alwashin hukunta duk waɗanda suka kai harin jarumi kuma mashuhurin malamin ƙasar ya yi shahada a wani mummunan hari na matsorata in ji shi a shafinsa na twitter ansari ya kasance mai sukar tsaffin gwamnatocin ƙasar da ke samun goyon bayan amurka saboda ba da damar tura sojojin ƙasashen yamma a afghanistan a cikin shekaru 20 da suka gabata ministocin kuɗi daga kungiyar kasashe bakwai mafiya karfin arzikin masana'antu a duniya a yau juma'a sun sanya wa farashin man fetur na rasha da nufin rage kudaden shiga na yakin da moscow ke yi a ukraine tare da ci gaba da kuraren danyen mai domin kaucewa tashin farashin amma bayanan nasu ba su bayyana wasu muhimman bayanai na shirin ba ministocin da suka fito daga kungiyar kasashe mafiya karfin arzikin masana'antu masu bin tafarkin demokaradiyya sun tabbatar da su ga shirin bayan wani taro da suka yi ta yanar gizo ko da yake sun ce za a tantance matakin kayyade farashin kowace ganga daya kana daga bisani bisa nau'ukan kayan aikin fasaha domin amincewar haɗakar kasashen da ke aiwatar da shi ministocin na kungiyar g7 sun ce a yau mun tabbatar da aniyarmu na haɗin gwiwa ta siyasa don kammalawa da aiwatar da wani cikakken haramcin ayyuka wanda ke ba da damar safarar ɗanyen mai da albarkatun mai na ƙasar rasha a duk duniya in je ministocin guda bakwai ƙasashen kungiyar sun hada da birtaniya da kanada da faransa da jamus da italiya da japan da kuma amurka a hali da ake ci kuma ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau juma'a cewa ana ci gaba da gwamza kazamin faɗa a kudancin ukraine ciki har da barin wuta a gundumar inahoda da ke kusa da tashar nukiliyar saprosia da rasha ta kai wa mamaya wanda a halin yanzu masana makamashin nukiliya na majalisar ɗinkin duniya ke gudanar da bincike a ciki a jiya alhamis rukunin masana nukuliya na majalisar ɗinkin duniya sun kammala zagayen farko na binciken kariya da tsaro da suka gudana a tashar ta saprosia duk da cewa ana ci gaba da yaki tsakanin sojojin rasha da na ukraine a kusa da tashar masana suna ci gaba da aikin su a yau juma'a shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jawabinsa na daren jiya alhamis cewa ukraine ta iya bakin kokarinta na ganin wannan aikin binciken ya tabbata amma abin takaici masu mamayar suna kokarin ganin sun gurgunta wannan aiki na hukumar iaea e mai matukar muhimmanci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatar tsaron taiwan ta fara fitar da bayanai akan ayyukan sojojin china yayin da suka mamaye sararin samanta da jirage 300 a cikin watan agusta wani adadi na tarihi a cewar wasu bayanai da ta fitar ga jama'a tun cikin shekarar 2020 ma'aikatar sojin taiwan ta fitar da bayanai akan yadda jiragen china suka yi ta giftawa ta sararin samanta yankin da ke cikin tsaronta da ya hada da yankunan kasa da ruwa na taiwan da na china kanta jiragen sun fara ne 'yan kalilan a mako guda zuwa da yawa a duk rana ta allah a wannan lokacin da ake zaman ɗarɗar sojojin sun tabbatar da bayanan jirage 444 da suka jifta kan yankin tsaronta a cikin watan agusta kadai adadin da ya ninka yawan jirage 196 da aka gani a cikin watan oktoban bara a cewar bayanan da aka tattara akan masu take dokar yankin tsaronta. babbar damuwar taiwan ita ce yawan jiragen da ke mamaye sararin samanta da take gani a bangaren gabashinta da ta ce ya dare zirin da taiwan gida biyu sojojin china sun mamaye yankin tsaron nata ne sau 23 ne kacal tsakanin watan satumba shekarar 2020 zuwa karshen watan yulin shekarar 2022 a cewar bayanan idan aka kwatanta da sau 300 a cikin watan agusta kadai a karshe shugaban amurka joe biden ya yi imanin cewa amurka ta kai wata gaba mai haɗari a yunkurinta na tabbatar da demokuraɗiyya kuma cikin wani jawabi da ya yi a birnin philadelphia a daren jiya alhamis shugaban ya ɗora laifin ne akan mutum guda ya ce ko shakka babu waɗanda suka mamaye jam'iyyar republican a yanzu su ne donald trump da 'yan republican masu aƙidar maga. yana nufi da takin yakin neman zaben shekarar 2016 na sake ɗaukaka amurka ko kuma make american great again kuma wannan babbar barazana ce ga ƙasar inji shi biden ya cancaki manufofin abokin karawarsa ga amurka yayin da yake jawabi a gaban wani zauren taro inda shugabannin farko suka rubuta kada suka yi muhawara akan ayyana samun 'yancin kai da kundin tsarin mulkin amurka kusan shekaru 250 da suka gabata ya yi jawaban mintoci 25 kuma ya karar da waɗannan mintocin ne akan maganar dimokuraɗiyya. a gaida baba yakubu makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da labarin mu bude taskar rahotannin namu a nan Kaduna, Najeriya inda aka tashi wani taron kungiyar bincike da bunƙasa arewa tare da tsaida matsayar cewa haɗa kan al'umma arewa ba tare da la'akari da bambancin yare kabila ko addini ba shine kawai maganin matsalolin da ke addabar yankin kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu isa lawal ikara ya aiko mana Ƙungiyar bincike da bunƙasa arewacin Najeriya da ta saba bibiyan abubuwan da ke faruwa arewacin Najeriya dai ta kira dukkanin ƙungiyoyin yankin arewa baki ɗaya. domin fitar da tsarin ceto yankin daga halin damuwa da yake ciki ya zuwa yanzu. shugaban cibiyar yada kyakkyawar fahimta tsakanin mabiya addinai a Najeriya Imam Muhammad Nurain Ashafa ya ce komawa kan tafarkin haɗin kai ne kawai maganin matsalolin arewa. Abin da muke son ce shine mu zaburantar da al'umma mu gabaki da na arewa mu koma akan tafarkin farko na tsintsiya maɗaurin guda ita ce kawai za ta ba mu mafita matsayin mu na yan arewa da gwari da bakano da tv da bafulatani da san an san abokan juna ne wannan yana ma wannan uzuri akwai wasa da dariya tsakanin su muna girmama juna muna mutunta juna wannan ita ce abin da muka rasa a yau maimakon wannan sai waɗansu shedanu ma'ana masu sana'an sai da takaddama domin cin abinci sai suka canza mana wannan maudu'in suka sa kiyayya da gaba cikin tarihin mu da asalin abubuwan da ya raba mu suka shiga cikin su da makon abin da ya hada mu gaba ke shi kuwa shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharif wanda ya halarci wannan taro cewa yi matsalolin yankin dai sun taso ne daga rashin shugabanci na gari. Lalacewar shugabanci a dukkanin matakai shi di janyo matsalar ƙasar nan ta tsaro, shi janyo matsalar ƙasar nan ta lalacewar tattalin arziki, shi ya janyo matsalar lalacewar ilimi, lafiya, zamantakewa al'umma, faɗace-faɗace duka saboda lalacewar shugabanci ne. So wannan taro ne da za a ga an gyara shugabanci a kowane irin mataki an kuma kawo fahimta tsakanin mabambanta addinai guda biyu da ake aiki da su manya a ƙasar nan ba karamin alheri ba ne a wannan lokaci ba abin da ƙasar take bukata da arewacin najeriya kamar wannan shiri da shi wannan shugaba namu a dr usman bugaje ya kawo alhaji ibrahim abdullahi shine babban sakataren kungiyar fulani ta gam allan da ya wakilci fulani kuma ya ce idan aka magance matsalolin yankin arewa to Najeriya ma za ta samu ta tsira baki daya. Alhamdulillah yanzu an fahimci muhimmancin haɗin kai da kare mutuncin juna da kare mutuncin yankin kuma an ƙara ma dai fahimtar cewa ita kanta Najeriya idan arewa ba lafiya babu yadda za a yi ta yi lafiya tun lokacin da aka kafa Najeriya arewa ne ke rike da ita shugabanninmu ne ainihin waɗanda za su iya ɗaukan kowa nasu saboda haka duk lokacin da aka samu baraka arewa dole najeriya baki ɗaya sai ta samu matsala to wannan taro da aka shirya muna fatan za a ci gaba da shirya irin wayannan tarurruka a yi haƙuri da juna a arewa domin mu zanna lafiya domin kare mutuncin najeriya don arewa ita ce najeriya Ƙungiyoyi daban-daban ne dai suka halarci wannan taro wanda ya tashi a kan matsayar cewa magance rarrabuwar kawunan al'ummar Arewa kawai shi ne mafita. Mu farka mu ceto arewar mu babba. Mu farka mu ceto arewar arewar mu babba. Isa murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida na ikara in an jima kaɗan za mu sake komawa Najeriya amma kafin nan bari mu shiga makwabciya jamhuriyar Nijar inda muka samu labarin bullar mura tsuntsaye ga Hamid Mahmud da ƙarin bayani. In a ƙarshen watan da ya gabata ne aka samu bullar cutar a wasu yankuna na jihar Agadez. wanda tuni kaji kusan dubu ɗari suka kamu da cutar a cewar zabiru liman jami'i a ma'aikatar da ke kula da kiwo a agades mun samu mun yi ɗauka jini da ɗauka abubuwa mun tura kamar su haka. an kwatanta mana wannan ciwon shine babu ranar da ba a kama na kaza wanda suna fuskantar wannan ciwon kaji dubu kamar ɗari haka a cikin agades abinda da ya bamu wanda suna fuskantar wannan ciwo kaji suka fi kamuwa da wannan ciwo an kaza guda ta kamu cikin wurin akwai dubu ashirin duka kamuwa kamuwa suke hukumomi sun ce sun ɗauki wasu matakan rigakafin cutar ta hanyar ba da allurar rigakafin a wuraren da cutar ta fi kamari tuni aka yi wa dubban kaji allurar don kare sauran kajin daga kamuwa da cutar zubairu liman jami'i a ma'aikatar da ke kula da kiwo mutane mai kaza shidi uku hudu biyar wanda yana iya kawa elevage kawo a mishi allura kyauta ne abun ba a biyan ko dala kuma wanda suke su da yawa ne muna iya ɗaukan maganin ma mu taimutar da su tunda ba su iya kawo su a musu shi ma dai kyauta ne duka wanga vaccine tura shi duk daga cikin jihohi ko ina don a samu a yi rigakafin wannan ciwon saboda wannan ciwon akwai shi kullum ma yanzu ma a shirya muke mutane su kawo kajin su a musu wannan allura. Cutar ta zo ne a wani lokaci da kasuwancin kaji ke bunƙasa a Agadas don haka kungiyar masu kiwon kaji suka bayyana damuwarsu akan halin da za su shiga saboda da harkar ne suka dogara. Malam Muhammad mamba a kungiyar masu kiwon kaji a Agadas. Wannan al'amari na ciwon kaji babban matsala ne gare mu makiyayan kaji da masu da kaji saboda su kaji shi ba san ciwo ba kana iya ajiye kaza dubu ma kaga kaza guda mai ciwo da ta shige su duka za su iya hallaka to gare mu masu saidawa kenan babba asara ce sai da kaji wanda dai da shi ne muka dogara kwa zai iya kawo koma baya saboda zai kawo karancin kawo kaji ma saboda kowa na gudun ya kawo su a lokaci guda su zamanto daga zau su sun mace kan ka samu masaya kenan zai iya kawo koma baya har su kai ga tsada hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar To gaida Hamid sai kuma batun wata matsala da ta daɗe tana ciwa al'ummar karamar hukumar Bosu a jamhuriyar Nijar ruwa ƙwarya. Wato wannan al'umma da ke gabas maso kudancin jihar Difa na fuskantar matsalar tsadar rayuwa sakamakon datsewar muhimmiyar hanyar da motocin dakon kayan kasuwanci ke amfani da ita idan za su iya shiga zuwa wannan garin hakan kuma na da nasaba ne da ruwan sama da aka rika samu kamar da bakin kwarya a garin a cikin 'yan kwanakin nan mazauna wannan gari dai ya kasance tilasi tafiyan kusan kilomita 25 domin samun abinci kamar yadda za ku ja wannan rahoto da abubakar isa ya aiko mana ya dai kasance al'ada a duk shekara a wannan lokaci na damuna karamar hukuma ta boso da ke gabas maso kudancin difa na fuskantar wannan matsala ta datsewar muhimmiyar hanyar da ke shigowa garin sakamakon ruwan sama da ake samu to sai a bana wannan matsalar ta kara yin kamari sakamakon ruwan sama da ake ci gaba da samu kamar da bakin kwarya yan kwanakin nan a garin na boso wanda ke samun kusan milimita 300 a mako daya al'amarin da ya yi sanadi sanadiyar rugujewar gidaje kimanin 200 ciki har da gidan sarkin garin. A yanzu wannan al'amari na datsewar muhimmiyar hanyar da ke shigowa garin na Boso ya hana ababen hawa musamman ma motocin ɗaukan kayayyakin masarufi shigowa garin. Al'amarin da ya kawo karancin kayayyaki na masarufi tare da hauhawar farashinsu a kasuwannin garin. Gama abin da wasu daga cikin mazaunan garin na Boso ke cewa game da wannan al'amarin. Sunana Abacha Alhaji yanzu a Gankadi diba a cikin garin Buso babu abinci kai da biski masu da yanke kuma ga mutane malfatari wanda aka maida su suma abosan suke samu su ci abinci suke zuwa su sai a ce maka yau na yau da gobe ya zama ba abinci ba abin da za a mota yana ba iya tahiya mutane sai dai su tashi daga su zo tumur kamar misali kilomita 25 a kafa su zo su dauki abinci su kuma garin boso matsala ne babba wanda mutane al'umma suke fuskanta a cikin garin boso malam hassan kacalla bukar ne jan to yan boso da ya kasan shekaran jiya ma an yi eh, babban ruwa mutane suna cikin matsala abinci na yan kasuwa ma ba a iya a kai shi boso mota ya ta yi tumur ne bakin shi to a kafa mutane suke zuwa suke dauka abincin nan su kai to boso ne gari ne babba wanda adda kwai jama'a da 'yan refugee 'yan deplacer interne 'yan retourne duk mutane na suna cikin boso in hanya ya cire yau kagan dole ne mutane sun shiga cikin wasala ko bayan sadar kayayyakin masarufi a garin na boso su ma durobobin motocin doka fasinjoci masu zuwa garin na boso sun kara farashin sufuri malam adam shugaban tashar motoci garin na boso ya kuma yi karin bayani motoci sati biyu ma ba su zuwa fasinjar duk da kawa ne suka ta yawo boso wallahi haka nan ne ka gani a wannan kaya ma duk na boso ne yau ya kai kwana goma motoci babu mai tayiya ne abinci na gida ne kwata-kwata komi da komi ya kare boso din ko abinci gida ko wani wani tiya biyu uku sai ya sa bayan shi da kawai ke tafiya hanya din mun sun sha wahala mun sha wahala mu duka kai ka bari wahala hanya bosa wannan akwai wahala da yawa ne Ganin yadda wannan al'amari ke ci gaba da yin kamari, robobin da ke amfani da hanyar da ruwan sama ya datse sun baiwa hukumomin jihar Difa shawarar bude hanyar da robobin suka saba amfani da ita idan babbar hanyar ta datse. wace hukumomi jihar Difa suka rufe sakamakon matsalar tsaro. Baba Gana Alhaji Bakau na ɗaya daga cikin durobobin. Hanyar nan jihar Kaula wannan mota mun ya je limewa yake yi. Kuma ko ran tumur wana in ka bar tumur akwai wani rami karen. Ramin nan motocinmu sai faduwa suke yi ba mai gyara. Yanzu muna cikin la'ilahau ba abin da ba mu ba aka ce mun nemi taimako a bude mana hanyar daga kabulawa zuwa tumur wannan hanyar sojoji suka hana mu kuma mun ga a sarki ba abin da suka yi farfe miyar duk suna nan mun je mun ga musu ba wanda ya kula da mu wallahi motocin mu muna shan wahala kuma ba wani hanya kawai ma ba jarawa a taimaka mu hanya a bude mana hanyar kabudawa masalan mu kenan yanzu kaya duka na boso ne ga ba motan da zai dauka abinci ne gashi a cikin akwai abinci To ko mi hukumomin na difa za su ce game da wannan al'amarin Malam Kyari Bulu shine mataimakin magajin garin Boso. Suke shekaran jiya da sahi da aka yi ruwa gidaje ma da suka zube suna da dama. Yanzu kaga waɗannan gidajen da suka zube mutane ana masu ajiya kai musu eh, gudunmuwa mai hanyar da za a bi a kai shine zama tashin hankali. Ko halin mu a samu a yi mana hanya. ga hanyar di da zai wuta daga Kenta Indi eh, ya biyo ta tumbur ya ta yi Boso. In kamuna wannan gaskiya alhamdulillah komai ya daidaita Abubakar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. Kyau Malam Abubakar muna godiya bari mu karkare a ƙauyen Zarada sabuwa na ƙaramar hukumar gagarawa ta jihar Jigawa arewa maso yammacin Najeriya inda muka samu labari cewa mutumin nan da ya kashe mahaifi da mahaifiyarsa a jiya Alhamis na fama da taɓin hankali kamar yadda mazauna unguwar suka shaidawa wakilin Muhammad Ibrahim Kori a wata hira ta musamman. Ni na ma salihu Shi dai daman yana dan yin tabuwa ne, tabuwar ta kuma kadan kadan to amma kuma ba yana tabin hankali amma kuma tabin hankalin ba wani wannan ba ne. jifa jifa da ke tabin hankali ne ke kuma ya tabin hankalin ma hankalin kawai sai dai dan surutai haka dai wanda dai bai kai ya kawo ba to kuma da man tira na ta abin da yake dan motsa mata kuma shi wannan kana ji ko wata ko shi abin da ya daman da Allah ya hada ya lokaci daya shi wannan baban na shi kenan ya je gona an dan ya dawo gida mai mashin ne ma ya rage mara hanya ya kawo ya gida sai ya zo ya tadda ana dan hayaniya da shi wannan wanda yake son da matar kanansa sai ya ce da matar kanan nasa sai ya yi amfani da ita sai baban na ya zo yake dan mara irin faɗan nan da nasiya nan to kuma yi nan da ya ji haufi a yi shi a lokacin kawai da abu na iska ne kawai ya ɗauko ta a ita kawai ya daga ta bari ya bigi ya bigi mahaifin nasa ita kuma uwar kenan ta dawo ita ma daga gona ita zata ta kada ya aka mahaifin ya bigi to da ta zo da ta ce mara wane ya aka haka kada ki wane ne wane ne wane ta dan mazuri dai haka irin na uwa kawai ita dan irin yarin nan ta yi ta karbi tabariyar kawai ya goce da ya goce ba ta karbi tabariyar ba kawai ya nuna duka ta ita ma zai ta ɗan yi baya to tana yin baya da ta juya za ta gudu kawai ita ma sai da ke a kaɗin wannan wallahi to yana dukan ta kuma shine nan da ta faɗi ce wani nan makwabcin a yi wani kanan baban nasu je ya leko ya ga dukkan suna kwanciya da ke to ya man magana shi ma ya sa duka kai ma ga nan to nan kyaure dai ya raba su ya je da kyaurin ya fahimci kuma ya dawo baya da shi ne kuma wannan makwabci ke suke na wanda ya kawo dan dauki shi kuma ya yi tunanin irin ɗakin nan ne zai zube in ji shi ya ganye da tabariya nan gashi ya buge mutum biyu kuma ga wannan a ɗaki ya saya a gaba da yi magana ya mai min magana ya gani ma ya biyo da ya cin mara ya saya da mijirgi da mai ya dawo da gona ne ya sa in kada kini mijirgi ne a hannun na ma mara shi ne nan da aka yi hakan wannan sai yake da baya da baya da baya kawai shi ya fada kan irin jujin hannu to da ya fada kan jujin hannu kawai shi ma da ya fadi shine shi ya samu tabarewa ne ya buga ba. tun yaushe yake fama da wannan ita matsala? eh gaskiya ya dan daɗe ba da lafiya amma kun ba matsananciya ba ce shi dai haka magana an kuna yi in yama wata maganar za ka gane cewar ba da lafiya ne Ya zai shekara ɗaya haka. an gano musabbabin da ya sami yi wannan taɓin hankali? eh gaskiya musabbabin shi wannan taɓin hankalin da yi akwai wata addu'a da aka ce suna yi da kuma ita ce ta haka irin ta rufa nan nan yake ake mar zargi ne ma amma ba tabbatarwa haka yi ba to yake da yake dan zargi da hakan wani ta haddasa kuma wannan ya tabo tabo man tun da aka lura yana fama da wannan matsala akwai magani ko kuma wuraren kula da eh, gidajen masu kula da masu taɓin hankali kamar na kazaure an yi wannan kokari eh gaskiya ba je can ba hmm. to yanzu wani hali ake ciki ga abin da ya faru ni eh, to yanzu halin ne da ake ciki ma'aikata sun zo sun kama shi kuma iyaye wannan kuma kawai Allah ya musu cika abin mara zance kawai shi kuma an kama hanci an tafi da shi ka zaure ma. O an kai shi ka zaure wancan gida na masu kula da taɓin hankali. Yawa eh. To cin da wannan abu na gida ne kenan shi kenan an yi jana'iza an musu kuma sai dai a nemi fatan lafiya ko kuma akwai wani abu da hukuma suka ci za su yi. eh to wannan ne kuma hanyar zube mu mu ji a yanayin da ake ciki a kenan an ce akwai wanda ya yi wa shi ma ko makwabta ne sun je ba da agaji kuma shi ma aka yi mai rauni ko wani abu mai kama da haka eh. To Mahmud Ibrahim Kwari a hirarsa kan wannan batu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. madalla yanzu kuma ga garba awal da labarin wasanni. Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru samuel eto yana ci gaba da kawo gyara da ma yin ma. na al'amuran kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru yau watanni biyar kenan da tsohon kaftin din kasar ta kamaru kuma dan taka leda a kasar ya haye wannan kujerar sannan shine wanda yake gudanar da sana'ar kwallon kafa ya fara samun wannan mukami a fadin kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma mu leƙa gasar kakar wannan shekarar a kasar faransa an da kulub din suke bugawa a hali yanzu dai kulub din paris saint germain ita ce zamtu ta farko akan allon da maki 21 sai kuma kulub din las ta zamto ta biyu da maki 14 haka zalika kulub din olympic de marseille ita kuma ta zamto ta uku da maki 11 da kuma muka leka ta bangaren gasar da ake gudanarwa a kasar ingila kulub in da ta zamto ta farko akan allon wannan shekara ita ce club din arsenal anda take da maki goma sha biyar sai kuma wanda ta zanto ta biyu club din manchester city da maki goma sha uku haka zalika wanda ta zanto ta uku ita ce club din tottenham da maki goma sha daya sai ta bangaren gasar wannan shekarar da ake bugawa a kasar italiya wanda zanto ta farko a kan allon ita ce club din atlanta bergam da maki goma ta biyu kuma ita ce ice roma da maki goma ita ma sai wanda ta zamto ta uku ita ce kulot din inter milan da maki tara da kuma ka leka bangaren kakar wannan shekarar a kasar sifaniya wanda ta zanto ta farko kan allon ita ce kulob din real de madrid da maki tara sai kuma ta zanto ta biyu kulot din betis da maki tara ita ma fc barcelona ita kuma ta zamto ta uku da maki bakwai mahama awal garba muliyar amurka daga kasar kamaru so shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga baba da tashin muhimman kanin labarai to alheri a takaice wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci da yammacin yau juma'a inda ya kashe akalla mutane goma sha takwas ciki har da wani fitaccen malamin addini mai biyayya ga kungiyar taliban mai mulki jami'an 'yan sanda sun ce fitaccen malamin nan da aka kashe mujibur rahman ansari yana jagorantar sallar la'asar ne a masallacinsa na guzarga da ke birnin hirat mai iyaka da iran lokacin da bam din ya tashi akalla masu ibada 24 ne suka samu raunuka a harin kuma ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu kamar yadda 'yan sandan yankin da shaidu suka bayyana ministocin kuɗi daga kungiyar ƙasashe bakwai mafiya karfin arzikin masana'antu a duniya a yau juma'a sun sanya ƙayyadewar farashin man fetur na rasha da nufin rage kudaden shiga na yakin da moscow ke yi a ukraine tare da ci gaba da kuraren ɗanyen mai domin kaucewa tashin farashin amma bayanan nasu ba su bayyana wasu muhimman bayanai na shirin ba a ƙarshe ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau juma'a cewa ana ci gaba da gwamza ƙazamin faɗa a kudancin ukraine ciki har da barin wuta a gundumar inahoda da ke kusa da tashar nukiliyar saprosia da rasha ta kaiwa mamaya wanda a halin yanzu masana makamashin nukuliya na majalisar ɗinkin duniya ke gudanar da bincike a ciki a jiya alhamis rukunin masana nukuliya na majalisar ɗinkin duniya sun kammala zagayen farko na binciken kariya da tsaro da suka gudana a tashar ta saprosia duk da cewa ana ci gaba da yaki tsakanin sojojin rasha da na ukraine a kusa da tashar masana suna ci gaba da aikin su a yau juma'a To masu saurare da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri sai ku kasance tare da mu gobe lokacin da za mu kawo muku rahotanni na musamman kamar yadda muka saba. za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da facebook da kuma twitter domin samun karin bayani yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da injiniya mu da kuma wadda ta gabatar sa'ida hamza alheri ke muku fata alheri sai kuma da safe idan allah ubangiji ya nuna mana.